ko ta yafe maka Allah ba zai yafe maka ba saboda menene ta natsu ta zauna da yara tana kokarin ba ma yaranta good home training but you cannot control yourself as a man bi wannan bi wannan bi wannan duk matan nan ɗaya muke ɗaya muke saka abin sex da mace yadda kake tunanin matanka zaka zo ka having sex da ita wannan ma still sex they are all the same sex sex sex na sex romance na romance guy yanda matanka za ta maka hmm, duk abu ɗaya ne bambancin kaɗan ne wata tafi wata ruwa wata tafi wata tsafta to idan kana son matanka ta ta zama tana da tsafta da taimakonka ba za ta yi tsafta ba ne za ta yi tsafta idan kana son matanka ta zama tana da ni'ima a kowane lokaci malam kuɗi na aiki a maimakon ka dinga kashe ma 'yan matan waje kuɗi anyhow din at least ba ban ce ka kai mata bawo saboda nobody is pure ba wai ni ban da ba ni ma wai ma ban da sore bane ina da shi hare amma idan za ka ya zama yana da limit respect yourself respect your family shikenan amma yaudara yaudar wannan yaudar wannan duk kai kai Allah ya shirye ku maza wallahi maza Allah ya shirye ku